alhamdulillah listen listen listen alhamdulillah muna wa manyan baki sanda zuwa zuwa wajen wannan biki da muka soma shi yanzu za mu kira hafiz official comedian artist tare da aron masu zo su dan ba mu nishadi a wannan waje idan sun ji muna neman hafiz official tare da aron ma za su dan ba mu nishadi a wannan waje ku da zuwa. sannin ku da zuwa. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Muna yi wa eh, wannan gida wato hajjo murna kuma da fatan Allah Ubangiji ya ƙara arziki sakamakon wannan guri da ta bayar aka yi wannan biki duk da biya aka yi amma kuma ta taimaka wa matasa da kuma angwaye da amare maimakon a tatike ka a can wajen biki kana awo ta rage 20% daga cikin 100 na kudin da za ka biya yakuwa ango salamu alaikum yawwa duk da dai kai ma dai duk da dai abubuwan da bashi da bashe bashe a ciki yawwa duk da dai ba tona asiri za a yi magana gaskiya ce dai duk inda ta kama za mu faɗe ta an ci bashi sosai a wannan biki yawwa ko ba haka bane aran ma gama naka yawwa yanzu kafin na je da komai mm. zan baka dama ka fara magana kafin mu fara suburba da ayyuka to alhamdulillah dan uwana wallahi na ga jama'a sai ku ba yawwa ku ne yawwa mallalla ne ai ba ku sani ba al'umma tun kafin na zo nan ai ni ma an gwadin da bishi naira biyar sai da ya lallaba na gaya ma wani zobe da ya saya a tasa ai a waje na bai a rukudin cikon naira biyar ai da kara-kara amma saboda ya sauki da rahusa da garabasa da hajjo entertainment take yi a wajen ba da harkar biki shi sa ya gangaro ta yana marere ta ce ai ba matsala ai mu nan daman mun yi shi ne da kowa da kowa daga kan kan mai kuɗi billionaires abin da ya zo kasa lowa mai naira goma sha takwas za ka zo kai hidimar ka kai bugin yanzu gashi ya zo ya yi bikinsa ya ragargaje ya rabarbashe ni ma kuso nake biki na zo da wa yawa inda ya zo ina yana zuwa na gaya muku nan zan zo ni ma ai mun kamu sannan kuma na yi dina ai kunshe kunshen nan da ake yi kaga sannan komai ma ai sannan kuma mun haihu zan to da yara na yan mutsi mutsin dan akwai gurin wasa su zo su ba su gargaje wasan saboda haka eh me za ka ce yauwa ya isa haka dudaji ka san ni ba na iya ba wai tona tona asiri ya kawo gurin nan ba eh, shagalin biki ne shagalin biki zamu yauwa kamar yanda Alhaji Sale ya min bayani dalla dalla ya ce ka eh. karbe mai kaji guda takwas ka ce za a yi rubutu saboda zai samu buɗi a kasuwa ya ce kai ka ne muka karya mai jami duk wannan ba wai faɗi nake dan saboda aji bai kawai dai magana ce ta kawo wannan yanzu sai mu fara aiki da haka ce to ai dama an gaya mun eh, ba komai ne yasa kai wannan tumbun ba eh. illa gurgurun gidan hajju in takame da shi ne yasa kai wannan gift din har ta da na rinka yi ba an gaya ma a banza ne ba ba ba sa ta ka rika ya gurin ta ba ka kula ka ai ita dama ta akwai kai da kai ai ba tuno tono kai kace kai amma shi na tona da kasa ta ai shiru ta yi kai DJ maimakon ku rinka tone tonen nan ai abin da ya kawo shi za ku mana kai baka duba ka gani wannan system din a sagon sani salo kasace ta ina ganin ta na gane ta jirci wallahi ka sani ne eh wallahi wallahi zan faɗi hadu ta kore shi dan na faɗi gaskiya sai kuma a dawo kaina ai gaskiya na faɗi mun ce dai ranar gogga ba boye TV na koma inda na fito me ka dan bil dan bil na magana wai wai shi ma ba mai gaskiya ne <laughs> Kadi, <laughs> wai dan bil ne mai gaskiya. Assalamu alaikum amarya. Amarya. Barka ne. Ya aiki. Yauwa wannan ga yaron ki nan da ka san din da bai san da wannan abu ba. Ango. ba za a koyi maka ba wannan ɗanta ne yawwa yawwa ran da Allah ya kamo biki sai a baka ai yawwa ɗanta ne wallahi wallahi ɗanta ne Ya ta ne wallahi wallahi ɗanta ne wallahi ɗanta ne garin yana haka ka da so kuka ya wajen gara ne gara gara ma gara so tono sa tono kai

ha ka bare ta wanda ya saka ki wannan mai wani gajejen bakin kana kana cin ne da shi in ba haka ba wallahi to da farko eh. za mu fara abin da ya tara mu yauwa to da zan ba ku wani labari wanda kowannen ku zai iya kuka dan dariya inna lillahi wa inna ilaihi ke ban sani shi ba to tambaye shi ba ki labari

wannan fa ranar daurin aure ne ko wannan an daura aure fa dina ake yi ai yau zan nuna mishi ba daurin aure ba yau sai ya zuba mishi ranar ba ya hakuri ba ne ki dena wannan irin wannan magana wannan ba tsari bane ana biki kuma ba tsari ba ya ba tsari ba Kungiyar da ake ko? An ko ba daidai ba, amaryar ma hakan take. Ina ka san Rugurtumi kenan. Ina ka san wannan? amma ka ji kai zaka iya warware wannan ka ji amma ku dakata ku dakata me haɗin ka da wannan me haɗin ka da wannan ni ba san ka ba ya hawa baraka ne na ya daga ta abu bayani daya bayan daya ba malam ka bari yayi maganar nan ku yi shu ku bayani wannan ina so makaranta a hanyar yana so muna tare zan yi aure ya hana ya raba ni samari akai an zane ni a gidan mu an da ke ni girman hijabi gudu ka zubar mun da ba aure aure ta lalace ban taba jin wannan wannan aure kin ba ciki kin ba ciki inna lillahi inna ta kashe mun miji ya mutu ni mu ni mu alhamdulillah ta kashe mun miji ni masa